wannan addu'a na da matukar falala na mu dage mu rika karantawa saboda me saboda in Allah ya jarraba ajalin mu yayi lokacin da aka ba mu aron lokaci ya kare to za mu tafi a cikin Allah yana mai yarda da ran namu idan kuma wannan na daga cikin addu'o'i da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam yake yi lokacin kwanciya wasu addu'o'in idan muka duba suna karantar da mu ladabin bacci na biyu bayan ladabin suna kuma karantar da mu falalansu a cikinsu wasu daga cikin addu'o'in na kan tsaya da ce hadithi ya ce falalan kaza to akwai kuma addu'o'in da a cikin nasu falalan nasu yake ciki wannan da muka karanta yanzu muka fassara da wanda muka karanta na daga cikinsu shi shine in ka duba kalmomin za ka ga falalan karanta suna cikinsu mafhum tayyib wannan hadisi riwaya ne na sahabi abdullahi bin umar kuma hadisi ne na imamu muslim ya kawo shi a hadisi na 2712 manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa Allahumma ya Allah innaka khalaqta nafsi ya Allah kai ne ka halicci raina ruhi na kai ka halicce shi wa anta tawaffaha kuma kai ne mai daukar ruhi din musamman dauka a lokaci biyu kana daukar ruhi na a lokacin bacci kuma kana daukan ruhi na a lokacin rasuwata laka mamatuha wa mahyaha ya Allah kai ka mallaki rasuwar ran da kuma rayuwarta rayuwar da rasuwar duka a hannun Allah ne wannan na da munasaba da ayoyi da dama da muke karantawa a baya in ahyaitaha in hal Allah ta'ala ka rayar da raina fahfalha ina roƙonka ka kiyaye mun ran kada ka bar raina ta zama yar duniya kada ka bata ta zama shaidaniyar rai Allah kada ka bata ta zama kafura ko munafukan rai Allah kada ka bata ta zama rai mai butulci Allah ta'ala ka kiyaye mu ita ta zama rai mai godiya rai mai aminci rai mai imani rai wacce ke mu'mina baiwar Allah ta kwarai shine fahafadha Allah ina roƙonka ya zama raina na ƙarƙashin kariyarka kada ta lalace mafhum tayyib wa in amattaha idan kuma ka ɗauki rayuwar ran ya Allah faghfir laha Allah ta'ala ka gafarta mata in ka ɗauki rayuwar ran Allah ka gafarta mata Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka al'afiyata ina roƙonka afuwa ya Allah kaga wannan addu'a ita falalanta na cikinta shine ka roƙi Allah ta'ala da cewa idan ya ɗauki ran to ya tausayi zuwa gare ta ya yi jinƙai zuwa gare ta in kwa ya riƙe in kwa ya dawo maka da ita to kada ya bar ranta lalace ya zama tana ƙarƙashin kulawarsa ne subhanahu wa ta'ala mafhum tayyib don haka wannan addu'a na da matukar falala na mu dage mu rika karantawa saboda me saboda in Allah ya jarraba ajalinmu ya yi lokacin da aka ba mu aron lokaci ya kare to za mu tafi a cikin Allah yana mai yarda da ran namu idan kuma zai dawo da ran to insha Allah ta'ala zai kula da wannan ran ba za ta lalace ba mafhum tayyib na'am